Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a cikin ci gaban shirinmu na mu gudu tare, mu tsira tare. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga gidan talabishin na Sunna TV. Wanda ni mai gabatar da wannan shiri suna na Bilkisu Abubakar Sambo. Muna nan dai tare da malamarmu, malaman mata, malama Juwairiya Usman Suleiman. Malama barkanmu da sake saduwa. assalamu alaikum warahmatullah mata wanda suke gidaje a daidai wannan lokaci wanda kuke sauraron mu in ba ku mance ba muna nan dai muna magana ne akan aure muna tafiya step by step muna tafiya muna ƙara ilmantuwa akan yanayin yadda aure da nemansa da kuma yadda za a yi kafin a shiga gidan auren nan idan ba ku mance ba mun yi bayani ko malama tana mana bayani yadda ake gyara jiki sannan mun ta samun tambayoyi daga wajen ku inda kuke tambaya ta kwadaitar da gara wanda za mace za ta iya yi ba tare da ta kashe kuɗi ko ta sha wahala ba wannan kuwa ta kawo misalai irin 'ya'yan itatuwa yadda mata za su yi amfani da shi malama a wancan sati da ya gabata mm. kin yi magana akan eh, dalbejiya yanda yake amfani ga mata wanda mm. bishiya ce wanda ake samun ta yawancin a kowane gida a arewacin najeriya mm. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbi shrah sadri wa amri wa hlul uqdatan min lisani godiya tabbata ga Allah mai kowa mai mm. komai da sake kadar saduwa ta da ku a wannan tasha mai tarin albarka watan um, hmm. sunna tv tashar na sunna tv yadda ake mata take da sunna leka gidan kowa ko kowa leka gidan <laughs> masha dace darbejiya ce kamar da hmm. muka sani itace ne mai tarin albarka da yana da amfani wajen kawar da cututtuka daban-daban a jikin mutane hmm. yana iya sa jikin mutum ya yi sheki sa'annan yana cire dattin fata yana kuma sa yana ɗauke eh, mataccen fata Mm. yanzu misali kamar mu mata kin san akwai kamar haihuwa mm. saboda tsanin rike ciki da mm. naƙuda da waye idan mace kamar ta yi wannan ana samun matsala sai kiga fatan sun tattare wani lokacin zaki samu saboda yanayi na rana wasu suna kamar sakkwato misali ce eh. sakkwato ko su Kano haka eh. inda rana yake da zafi sosai eh. wani lokacin sai kiga har a fiskan su ana cewa wani kunan rana wato bon din haka sai kiga yana samun matsala to tarin wani yawa wani lokaci sai kiga abu kan dan ne ya kamata mace ta yi don ta gyara jikinta ta sota sai ki ga an samu hmm. matsala to da wannan ne muke kuskurewa lokacin in kika zamu mu aurar da 'ya'yanmu mata in muka je za mu aure da ƴaƴan mata sai ki gana ta je a je a yi dilki a je a yi waye a je a yi waye to bayan an je an yi mm. dilkin an yi waye an gama an kashe eh, wannan kuɗin eh. at the end of kuma sai a zo bayan ta yi auren bata sanya ake yi ba kowa dan kaɗan dai sai ita ma amaryar za a iya koyar da ita ta yi ga yi wa mutane ko ta yi wa ƴaƴanta ma ta gyara su ko ƙannanta mm. ta gyara su kin ga an rage kashe kuɗi kuma a matsayin ka na ƴa mace an koya maka da dama to shi darbejin nan da muke magana yana maganin kurajen fiska yana fitar da tabo a jikin mutum mm. ya sa fiskan mutum yayi kyau yayi sheki to ya ake yin sa farko tukunna mm. idan kamar mutum ya samu ganyen darbejiya misali akalla ba kasar ba a ce kamar ganye ashirin eh. idan aka samu ganye ashirin zaki samu ruwa kamar rabin lita idan kika samu ruwa kamar rabin lita eh. sai a dafa shi idan aka dafa shi yadda hu yadda hu har sai kin daina ganin kalan darbejiyan ya canza sun hadu sun zama abu daya to idan aka yaka sai a dan bashi sanyi sanyi eh. sai a tace shi idan aka tace sai a samu kwantena sai a ajiye shi to shi wannan ruwan za a inga ɗaukansa sa ana cleansing fiska da shi shi yake cleansing ya zama cleansing ya zama kin gane <laughs> at the same time shi wannan da aka dafa kika sa kika ajiye shi za ki iya dinga diga shi a ruwa idan kina da problem kamar na allergy a fatar ki kina da problem din hmm, allergy a fata da izinin ubangiji za ki iya su yin jiki din haka eh wasu canjin ruwa haka eh kina yawa abu na biyu da shi wannan din eh. ana iya amfani ki sa auduga a ciki ana scrubbing din su hammata inda yake baki bakin na hammata ana scrubbing da shi sannan tie din mace saboda kin san iba da halitta eh, ya mutu ba irin namiji na namiji ba to za a yi amfani da shi shi ma rika goge matsa matsanta haka ana gogogewa da shi eh. sannan shi wannan din at the same time idan kika zo kika kika same shi zaki zo za ana turi da shi za a iya tafasa da hmm. a yi turi da shi turirin shi in aka yi hmm. kika da aka yi shi yana ƙara hmm. karfin ido steam din ah. yana ƙara ƙarfin ido kwata-kwata saboda kin san irin maiko da ake ci da abubuwa na abincin nan yana taɓa kwayan ido shi yasa ma ake son mutum ya riga cin kaman cututtukan da eh. sannan kuma idan ana kaman tiririn jiki da shi hmm. yana cikin abin da yake warware hanyoyin jini watan kamar irin mutane masu kaman shawara cikin eh, jikinsu eh. yana cikin abin da yake warware shawara jiki idan kuma aka yi steam din yana gyara fata suke ga wannan tururin yana cikin abin da yake gyara fata sannan kuma ana samun mansa akwai mansa shi kuma mansa shi ma ana cikin ana cleansing da shi kamar irin wayanda suke mata suke sa jambaki su eh. make up ana amfani da shi shi ma za a cleansing a cire make up da shi ana cire make up da oil din hmm. sai a cire make up amma shi oil din already eh, kamar an riga an yi shi a shaguna kenan an yi oil din eh, zaki samu irin mutanen mu ne na kauye da suka yi kamar irin masu sai da sabulun solon nan zaki samu sun iya shi suna hmm. cire man darbejiya sosai ana cire man darbejiya yana amfani da yawa da dama hmm. saboda haka ana iya cleansing da shi a cire make up da shi da dama sa'annan ana dafa ganyen darbejiya da bawon lemun zaƙi mm. sai a daddaka su a hada da lalle wata aka samu shi ganyen darbejiya eh. kenan sai a dafa shi idan aka dan dafa shi kaɗan sai a samo za a haɗa shi da ɓawon lemun tsada mm. lemun zaƙi da kika sani eh. kina yanzu so tarin yawa da muna gani kamar ɓawon lemun zaƙi za a iya zubar da shi eh, eh. to yana da amfani kwarai da gaske <laughs> yana da amfani kwarai da gaske kuma kin ga mata suna gani kamar mm. irin kanshin jiki da ake cewa mace kanshin jiki akwai kanshin jikin da zaki iya fita da shi da ba sai daga miki hankali ba ɗaya daga ciki shine bawon lemun zaƙin da muke magana bawon lemun tsami duka za a iya da su za a busar da su a rika sa su a garwashi mutum yana turara jikinta da shi wallahi da izinin ubangiji zaki ga ko warin fata irin karnin karshe na zai fice kwata-kwata to shi wannan darbejiya ana tafasa bawon lemun zaƙin da darbejiya sai a mm. hada su sai a tafasa su tare eh. idan aka tafasa su sai a sa lalle a ciki ki samu eh. garin lalle sai a sa a ciki eh. sai a sa zuma a ciki idan aka sa zuma da shi ana goga a jiki ana scrub da shi a gyara jiki jiki za ta yi kyau kwarai da gaske za ki ganda jikin mutum yake shi kuma shi wannan idan kaman am kina da dry skin yana taimakawa dry skin ya zama ya kaman ya boosting on eh, oil din jikin eh, mutum ya eh. fitar da shi yana gyara shi sosai za ki ga inda jikin yake shi kuma idan kika saba da shi sosai hmm. har nan karwa yana blending nan karwa oh, hmm. shi wannan na lemo din da yawa shi wannan sannan sai kuma ana iya kuma samun shi wannan din darbejiyan ke nake mm. nufi a hada ganyen darbejiya da kurkum eh. watan kurkum kamar mm. shine ake cewa turmeric da eh, turanci a hada da eh, kurkum sannan sai a dan sa mishi zaki iya sa mishi kamar nono wato kamar kindirmo nake nufi ko madara kenan sai a scrub da shi Oke za a daka shi kenan ko kuma ana iya scrub da shi eh a wannan tafashashen yana yi shi ganyen oh. ayin aka muna magana wani ba mu zo bushashen ba ana yin wa'annan oh. sannan at the same time a shi darbejiyan da muke faɗa ana samun bushashiyanta eh. idan aka samun bushashiyanta sai a niƙa ta ta zama gari idan aka niƙa ta ta zama gari zaki iya samun carrot carrot ɗin da kika sani dai sai a yi grating eh. ɗinta in aka yi grating ɗinta sai a haɗa su tare sai a sa zuma idan aka sa zuma sai a scrubbing jiki a scrubbing jiki kas a scrubbing <laughs> kuma yanzu ga sai dai mata su sani inda ake scrubbing jiki shine idan kaman mutum ya tashi da safe inda rana bai yi zafi ba an so ya ko kuma da yamma inda rana ta kusa da rana ta rage zafi eh. a wani lokacin an fi son mutum ya yi abubuwa na gyaran jiki sannan shi din karan kansa yana magance cututtuka kamar irin su kero. Eh. shi ganyen darbejiya yana maganin su kero. Eh. at the same time yana maganin ƙyasbi eh. yana maganin kuma yana maganin any uh, bacterial um, uh, infection a jikin dan adam yana maganin bacterial infection a jikin dan adam so ana magani da shi mm. sosai sa'annan kuma um, ita bushashiyar ana iya samun bushashiyar mm. idan aka same ta ana zuba ta a garwashin wuta ita ma a rika turarin jiki da ita ita dalbejiya eh ai turarin jiki da ita ana turaren jiki da ita oh, sa'annan itacen ta mm. sassaken ta ana iya sassake ta ita ma in aka hada ta da sandalwood eh. sandalwood din da kika sani eh, ana turaren wuta shi dai eh. sai a sassake ta a busar da ita a hada da turaren sandalwood ana hada da ita ana zuba ayaba zaki samun danyen ayaba a sa danyen ayaba a ciki a yi goga jiki da shi shi ma a yi scrubbing da shi ana yi duka wannan sa'annan ana iya manta mm. man darbejin ana iya zaki zuba ta a cream ɗinki. a uh, any of your cream da kike shafa man da kike shafa ki eh, mixing eh, kina shafa jiki zaki dinga ji yana hamamin daci hamamin daci amma dai is good to the skin yana sa fata ta yi kyau kwarai da gaske sannan um, ana iya samun ta zaki samu kaman darbejiyan ana sa mata gishiri a sa mata gishiri sai a sa mata yogurt to sai a rika goge hannu da shi yana sa hannu laushi kwarai da shi danyen ta kenan eh, da da okay bushashen ta eh bushashen ta kenan sai a sa gishiri a ciki sai a sa za a iya mm. samun darbejiya the same darbejiya da muke magana ganyenta za a iya samun rake aka eh. samu ruwan rake a tatso ruwan rake aka samu tatso sai a sa garinta a ciki na aka sa garinta ita ma a scrub body scrub da shi yana yi kwarai da gaske yawwa sannan ana iya samun madaran shanu idan aka samu madaran shanu kamar mm. amarya yanzu kamar ana cewa za ka yi mm. amarya eh. akwai yadda ake treating ake gyaran jikin amarya kamar for one month ten first days eh, first ten days second Ten days da mm. third ten days eh. yawwa goma na farko goma na tsakiyar mm, goma na karshe yawwa to a goma na farkon nan in aka zo a goma na farko za a sami kamar misali a ce za ta shafa lalle a jiki mm. to idan ba a samu lalle ba za ta iya amfani da darbejiyar darbejiya zalla kawai da zuma sai a kwaba ta idan kwaba darbejiya da zuma sai ta shafe jikinta kwata-kwata duka in ta shafe sai a samu same darbejiya kuma sai a tafasa darbejiya idan aka mm. tafasa darbejiya sai ta rufe jikinta sai steam din sai ya shiga kuma kin ga ta shafa darbejiya a ciki ga wannan yana ratsawa saboda haka duk irin ramuka da suka samu matsala a jikinta wanda suka tattare suka samu cuta suka yi da jikin mutum ba zai zaki ga ya buɗu kina mata wannan kwana goma in an ce miki ga ta nan baraki masu gyara da yawa ma ba sana gyara da darbejiya ba masu gyaran da yawa ma ba gyara da darbejiya ba wannan shine to in aka zo kuma na biyu za a iya samun kaman mm, mm, za a zuwa samu kamar lalle zalla eh, misali eh. za a samu lalle zalla lalle ana iya kwaba shi da kindirmo kwakwara shi kwaba shi da ruwan madara Ina kwaba hmm. shi shi kuma za a iya sa kamar hulba garin hulba ana cewa fenugreek da turanci eh. sai a same shi ita ma sai ta yi tattaririn jiki ta yi tattaririn jiki da shi abu na uku shine ana iya samu za a samu darbejiyan ita bushashen sai a tafasa ta da madaran shanu idan aka tafasa da madaran shanu sai a cire kwai farin kwai na baya sai a sa da garin hulba za a sa da garin hulba za a sa garin darbeji a cikin kwan sai ta sake shafawa a jikinta garin darbeji zai dauke karnin idan ta shafa shi zalla ko a jikinta sai wannan madaran shanu eh. madaran shanu da aka sa eh. darbeji a ciki sai ta yi tiriri da shi kuma tiriri tiriri da shi hakan nan idan aka yi wannan zaki ganta ta tashi da haiba da lafiya zaki halittar ta halittanta za su karu za su kara haiba da lafiya sannan duk wani ƙananan cututtukan da yake fatan ka zaki ga sun fice so zaki ganta da ƙarfi da lafiya Hakan nan zaki ganta to wannan shine kaɗan daga cikin abin da darbejiya ake yi sa'annan darbejiya in aka aka dafa shi ganyensa mm, mm, mm. ana goga shi a fasau in mutum mutane masu irin faso a eh, kafar nan ana goga shi a fasau sa'annan kamar yadda na yi magana idan kamar hannun ki bashi da laushi eh. mun yi maganar busasshen ɗazu eh, garinta to za a yi amfani kuma da ɗanyenta ita ma za a yi amfani da ɗanyenta a ɗan jijjiga ɗanyen agoga da ita ana iya tafasa ta kuma wannan goga da ita sannan bari mu ɗan sa wani abu abubuwan da suke sa kanshi a jikin akwai kamar su lemongrass eh. lemongrass na yawanci mutane sun saba ana yin kamar shayi ne da shi ana yin shayi ne da shi mm, to shi yana da kamshi yana da kamshi eh, shi lemongrass din mm. shi karan kansa ana iya sa shi kawai a garwashi a rika turiri da shi eh. jiya ina jin kamar ko um, last week ne ko last two weeks eh. mun yi magana akan mint leaves eh mun yi magana to mint leaves bushashen mint eh. leaves ita ma mm. ana iya ana iya sa ta a cikin garwashi zaki iya sa mata miski a ciki ai mixing miski ko na gari because kin sa akwai miski akwai na gari yawa idan zaka yi mixing ta in aka mixing sai a dinga turin jiki da shi to waɗannan suna da cikin abin da suke maganin warin kashi suna maganin warin kashi da gasken gaske sosai kuwa to duk wannan abin da na bayar game da darbejiya yana maganin warin jiki eh. mace samu jikinta yana da lafiya to hmm. wannan kenan sai kuma za mu sake dubawa akwai na gwanda ita ma ok malama kafin ki je ah, ah, na gwanda din shi yanzu kamar darbejiya din ya yanayin amfani da shi kullum ne mutum zai yi a sati ne ko saboda ya ga amfanin shi kuma idan ka ɗan yi na wasu ɗan lokuta za ka ɗan dakata ne sai daga baya ka ci gaba ko kuma ya yake yawa yanzu kaman um, wanda mm. kaman suke neman maiko a jikinsu eh. daga jikinsu ya fara haske idan ya miki misali za ki iya kaman so biyu a sati kin gane so biyu a sati eh, is good for a woman ai at least eh. da yawa so biyu a sati duk dai gajiyan ki dai so biyu a sati in ne so biyu a sati ya miki yawa akalla ba a kasu a same ki da so ɗaya a sati yawa in ba a same ki so ɗaya a a sati haka at least dai ana son ya mace ta kasance dai tana kasance halitta kin ga yadda halittar da namiji yake shi yana sabawa da abin da zai kwantar mishi da hankali yawa so tarin yawa um, carelessness ɗinmu ne na mata yake ja mana abubuwa da dama da kiwa da kiwiya da kiwiya kin kiwiyan nan sai ja mana sai kiga kamar aiki ne ba ki iya yi ba to da haka muke shan wahala to kinga idan muka zo kaman zamu aurar da ƴaƴan mu aka zaunar da ita aka koya mata irin wannan ta saba ta ga wanda yafi mata mm. kyau a jiki ta gidan aure kinga za ta mace idan ta zo ta haihu haihuwan fari za ta iya fikin wata in ta haihu daga haihuwan fari sai kiga ta fara shiga matsala ta fara shiga matsala Wata ma in an kai ta aure daga an gaita aure an ma an ce miki ita ne ba za ki yadda ba so matsaloli da dama dama ya kamata ya mace ta sani ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya describe ɗinta da kayan karau she's spacious mace she's very spacious very precious well, precious mm. and spacious hakan nan mm-hmm. to idan dai haka mm. mace take a rayuwarta mm. dole ki ai maintain shi yasa take bukatan gyaran jiki tana bukatan kitso akai akai gyaran gashi akai akai tana bukatan kayan kwalliya bakin ta yana bukatan kanshi sannan shi darbeji akwai abin da na manta eh. ana kurkura baki da shi yana kace kwayoyin cuta a baki eh, eh darbeji ana kurkura baki da shi a tafasa shi a kurkura aka kurkura baki da shi yana kashe kwayan cuta da dimi ake eh. kurkura baki da shi yana kashe kwayan cuta a bakin dan adam kai eh, masha Allah mm. malama Allah ubangiji ya kara basira kak ku mance za ku iya neman mu a wannan layi 0805996 5861 malama kin ɗauko wani abu kuma wanda <laughs> duk mace da take gida na tabbata a ɗauke take ta ji me za ki ce akan gwanda to alhamdulillah kafin dai in fara maganan gwanda akwai abin da nake son gaya wa mata eh. so tarin yawa sai ki ga mata da an aure ta siriri ya gwanin sha'awa mijinta yana haba haba da ita eh yana haba haba da ita sai ɗauka kuwa ka zauna idan ta fara cin abinci sai ki ga ta aje tumbi kamar wani haka na biyu ma wata ma bata haihun ba oh. sai kiga ta ajiye to haka eh. to darbejiya idan ana tafasa darbejiya da lemun tsami ana sha yana kona cholesterol a jikin eh, yana kona cholesterol abubuwan dama da yake yi dai eh. sannan za mu yi maganan gwanda kamar yadda na faɗa to ga gwanda mutane da yawa sun saba ana shan gwanda ana shan gwanda ba a san meye ba ne to da farko dai ya kama mu sani ita gwanda hmm. tana da abin da ake kira papaya enzyme papaya enzyme din yana cikin abin da yake narkar da protein a jikin dan adam sa'annan tana da antioxidants gwanda da antioxidants watan tana da kuma nutrients kamar su vitamin a vitamin c tana da carotene a cikinta tana da vitamin b a cikinta tana da uh, pantothenic acid a cikinta akwai flavonoids a cikinta potassium magnesium minerals da mm. fiber mm. tana kuma da anti-aging properties mm. yeah. tana da anti-aging properties duk wannan abubuwa suna cikin gwanda sannan da abin da ya kamata mu sani shine wannan gwanda da ake gani na farko tana cire matacciyar fata mm. eh tana cire matacciyar fata watan kamar dead skin ke a jikin mutum eh. so tarin yawa zaki ga wasu kamar yadda muke ta bayani zaki ga wata mata a ce miki kai wannan ta tsufa eh. amma sai ki ji an ce ta ashirin kin fahimce ni sai a ce shekarar ta eh. ashirin sai ki wata mai shekara arba'in da sai ki ga skin ɗinta mai kyau to shi gwanda yana da sirri idan kawai kika samu gwanda kawai aka markaɗa gwanda shi kaɗai hmm. kawai ki samu lokaci ko ki shafa gwanda a cikin ki shi minti ashirin zuwa minti talatin kina zaune ya kama fatan ki haja balkisu ki je ki wanka kar ki sa ruwan ya zafi sosai ruwan dimi limlim hmm. ki shafa shi kawai ki ɗan ɗauke shaka ki zauna kawai ki ga yadda fuskar fatan ki za ta yi fatan ki za ta yi kyan gani sosai za ta yi laushi tana sheƙi presentable hmm. sannan ita wanda ita karan kanta ana iya goga ta a hannu hannu so tana zaki ji kai wannan hannun kamar ta wata wani ko kawar ki je eh. kina so ki musaba da ki ji eh, hannu kamar dutse to ki imagine idan miji ne wani irin damuwa ne wannan sai mu dinga dauka komai muna mai da shi kamar yan masu babban falo ko masu abun kuɗi su ne za su eh, iya yi kawai haka gashi komai a gida idan Allah ya sa muna cikin masu numfashi har dankalin turawa za mu yi abin da yake amfani a jikin dan adam dankalin turawa dankalin hausa yadda ake barinsa ake wasa da shi abubuwa ne wannan abincinka maganinka wanda yana gyara jikin dan adam mun zubar da shi muna wasa da su to wannan kenan sannan abu na biyu shine ita gwanda tana maganin kuraje tana maganin kuraje ita karan kanta ko aka same ta kuma gwanda ta bayan maganin kuraje da take yi idan aka haifa yaro wani lokaci zaki ga ana cewa yana da jaundice mm, mm. yana da jaundice har a fitar da yaro rana a ce a fita da yaro rana da safe waye wato akwai maganin join disease simple one wanda cikin ikon Allah idan ko mata ne ne je goyo ta gwada shi wallahi da izinin ubangiji baya kaiwa 24 hours yake clearing zaki ga idon yaro ya clearing wannan magani shine gwanda za a cire kokon gwanda danye hmm. kokon gwanda danye in aka ciro ta za a wanke ta sai a yayyanka ta ba wannan da ta nuna ba ita kuma sai a yayyanka ta a yayyanka ta idan aka yayyanka ta sai a yi soaking ta a ruwa mm. za a jika ta a ruwa ta yi 24 hours misali kamar um, karfe 1 na rana eh. sai karfe 1 na washe gari za a amfani da ita eh, ita kuma 24 hours ke awa 24 mm. mm. ita kuma wannan din ba yaro ake bawa ba ita mai jegon take sha sai ta eh. ɗibi ruwan ta sha ta ɗibi ruwan ta sha to ruwan zai wanke nonon da yaro yake sha sai ki ga kawai hmm. ya bayyana a cikin yaro kawai idan shi yana tafiya idan shi yau sai ki ga idan yaro ya oh. samu yayi lafiya eh. sannan yana maganin fata mai alamun um, tsufa kamar yadda muka magana ana markaɗa shi a haɗa shi da man zaitun hmm. a haɗa shi da gishiri a haɗa shi da zuma kin gane za a hmm. markaɗa shi sai a haɗa eh. shi da. da gishiri a hada shi da man zaitun a hada shi da zuma eh. da aka hada shi to hmm. kin ga wannan gishirin yana kamar yadda ake cikin to bayan gishiri ma za a iya sa masa suga idan ba amma sai dai a amfani da brown sugar eh. a yi amfani da brown sugar idan ko babu brown sugar ba a san brown sugar ba sai a siyo rake idan aka siyo rake sai a dan yayyanka raken kanana za a iya tafasa raken idan aka tafasa raken aka dan sa masa ruwa kadan ruwan raken sai amfani shi ko kuma a samu dan turmi mai kyau a yayyanka ta kanana kanana sai a dan kikkirba a nemi wani abu a hmm. matse ruwan raken zai fito idan ruwan da kan ya fito sai a hada da ita a eh. hada da gwandan a hada da man zaitun eh. sai a yi amfani da shi zaki iya hada da wannan din ki sa gishiri a yi scrub da shi yana da matukar kyau ba za ki gane me nake nufi da <laughs> dole in gwada bi izini Allah malama mun gode <laughs> sannan ana shafa bangon eh. da shi kuma a fuska mm. kin ga ba yadda komai ba ba yadda komai ba ana shafa shi a mm. bayan a bayan abincin ka maganin ka to gwandan bayan sa kin ga mm. in aka san wannan gwanda wa zai rika zubar da shi idan aka bare aka ci sai bayan kuma sai ajiye shi shi bayan kuma idan aka ajiye shi aka busar da bayan ana jika bayan shi kuma ana sha shi ma yana maganin cholesterol bayan gwandan ita karan kanta kawai a jika ta a busasshen wuri ta bushe a ajiye ta a rika jika ta ana sha yana maganin cholesterol hmm. bayan gwanda ana iya ita ma a yi turare da ita ana haɗa ta da bawon lemun tsami ana turaren turaren jiki da ita yana yi sa'annan ita bawon bawon gwandan ki iya ita karan kanta ba cikin ba a dan markaɗa ta eh. idan aka markaɗa ta a sa mata brown sugar ko sai a goge jiki da shi ko kuma ita kaɗanta kawai a yi da ita ta eh. yawwa sa'annan ana iya markaɗa gwanda idan kai ya dami mutum kamar da amosali da waye ana markaɗa gwanda aka markaɗa gwanda sai a bi layin gashi da ita a bi layin gashi da ita mm. a zo a wanke kai a cire ta yana da cin abin da yake cire amosali a kai yana amfani kwarai da gaske yana da amfani kwarai da gaske sannan mm. ana shafa kamar da muka magana ana kamar fuskan ki ya cika datti eh. yanzu misali kamar idan kika kina da gwanda kika yi makeup kika zo mm. zaki amfani da bawon gwanda kawai cire zai cire miki komai kamar da ke cleanser kamar da aka amfani da scrub kawai da scrub kawai zai cire miki <laughs> masha Allah eh, zai cire komai eh. zai cire komai shi bawon shi shi bawon shi kika amfani da shi kawai zai ce to mm. haka ake scrubbing jiki to at the same time shi wannan bawon gwanda ana goge matsa matsi da suke baki baki da shi sannan ana goge tafin kafa goge hannaye da shi yana sa laushi yana sa su laushi su gyaru da kyau sannan bayan nan tana maganin bushewar fata ana markaɗa ta ana haɗa ta babban cokali na madara idan aka markaɗa gwanda eh. sai a samu babban cokali na madara ko na eh. kudurmo sai a yi eh. mixin ɗinsu to aka mixin su ana iya sa kwai gaba ɗaya ciki da yalan da da farin kwan ana mixing gaba da duka suna da amfani a ciki sai a mixing sai a yi scrubbing da shi a gyara jiki to za ki ga sai ki ga wata mata a ce miki shekaran ta hamsin tana irin wannan sai ki gan kawai tana nan dai eh, dindim da ita ki fuski ga hannayen ta gwani sha'awar jiki tsab tsab saboda suna nan tana tana kokari eh. sa'annan kuma idan kina irin wannan treatment ya da kamata kaman da safe idan kina son fatar ki ta sakin kyau da safe zaki iya markaɗa gwanda a haɗa ta da kankana mm. kawai sai ki ɗaga ta ki sha ai blend ai blending ki kofi dai kawai ki sha ruwan kankana zai rika miki zai rika miki gwanda ba wai sai kin sa ruwa ba a sa ruwa kika yanka mm. kankana kanana sai ki yanka gwanda kawai sai a hada su mm. ana hada su sai a daga su idan aka dasu kawai sai ki blending ki sha to amarya idan za a aurar da amarya babu mm. suga ai cikin babu suga sai eh. dai in kina so ma in kina da zuma mai kyau zaki iya sa zuma a cikin to idan amarya za a aurar da ita wannan ana bata da safe tana sha tana gyara jikinta idan ta fito sai ki ga kawai tana wani walwal tana kyalli to amma amaran yanzu kin gani za a aurar da su ba sa yi kamar da wancan satin kina magana ya kamata wata uku mace ta killace kanta tana irin amfani da waɗannan an zo an zo shi mm. miji yana so ya ga ya biya kuɗi sadaki an zo an ga mata a nitse a kyawun sura amma ya zo wuyanki kamar lema <laughs> oh, an zo an ganki fuska kina wuri wuri kamar <laughs> ke ne gidan tela ke ne ina ina to masha Allah mm. ah, masu kallo da sauraro a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen wannan eh, eh, shiri namu na mu gudu tare mu tsira sare na wannan sati amma bi la wani sati muna nan dai tafi da malamar mu malaman mata ku ci gaba da kallon mu da sauraron mu malama juwairiya usman muna godiya sai ni wanda na jagoranci wannan shiri bilkisu abubakar sambo